ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما baka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shi gaba da karatunmu a wannan littafi mai tarin albarka na khuluqul mu'min na al-sheikh dr mustapha murad babban malami a kulliyatu da'awa a jami'atul azhar ah, wanda muke gabatarwa nan masir kitabu wa sunna alaman hajji salafiya a kusan muna daren mere ne ke daren lahadi to daren nawa ke kenan shana hudu na boko yau boko a wani sha biyu ko? hairu yau wani boko na sha biyu to na arabiya muna daren sha hudu ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina alif 441 da arba'in da ɗaya daren sha uku ga watar goma watar oktoba miladiyar shekara 2019 a mun yi karatu suka tamanin da hudu ko yau insha Allah ta'ala ne karatunmu na 85 ko na'am a ah, muna cikin shan hali na 24 faharatul kalbi sarkin zuciya sarkin zuciya jiya mun shiga bayani mun shiga wannan yau za mu tashi shafi na ɗari uku da biyar wa min ajiyar zalika ko amma jiya mu yi dogon bayani akan kambun baka da illarsa da yadda ake warware shi ah, mala ya ce wa min ajiyar zalika ah, don aka don a tsarkake zuciya a raba mu da hasada da kyashi da mugunta mana al-islam at musulunci ya hana yankewa babu kasa wanda zaka yi da wani take ka yanke kai da shi har abada ba alaka dan uwanka musulunci ya hana wa tadabur ya hana juyawa juna baya Wata tahasud ya hana yin hasada wa tanafus ya hana wasoso ala duniya akan duniya التنافس سيدك يسوع جنيه من لا جرى عند الله يمغن الجنة سيتم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون لمثل هذا فليعمل العاملون يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل قل قل كل يعمل على شاكلته لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم لكم دينكم ولي دين وكونوا ولا تباغضوا أه، على الدنيا وهجر الإخوان مسلم في أهرم ترجى هجر الإخوان كورة سوى ينقوى والتخاصم ده خصومة جاية بين المسلمين ذكان المسلمين قال صلى الله عليه وسلم manzo Allah ce la taqabu kada ku yanke alaka da juna ka ce daga yau tsakanina da wani har abada ba alaka la taqabu ko musulmi wala tadabaru kada ku juya juna baya wala tabaghadu kada ku diga fashi da juna wala tahasadu kada ku yi hasada da juna wa kunu ibadallahi ikhwana ku kasance bayin Allah yan uwan juna an gane ku ai qur'ani ma abin da ya faɗa ko innamal mu'minuna ikhwatun hadisi kuma al-Musulmi almuslimu akhul muslim nan kuma wa kunu ibadallahi ku kasance bayin Allah ikhwanan yan uwan juna wala yahillu lil muslimin bi halatta ga musulmi ba an yahjura akahu fawqa salatin ya kaurace wa dan uwansa sama da kwana uku dubi sahihu muslim sahih bukhari uh, sahih bukhari lambar hadisi 665 sahih muslim lambar hadisi 2559 wannan hadisi yana nuna wani yana iya bata maka rai ka kaurace maka na kwana daya don zuciya sai a hankali ko ka kaurace na minti daya ko na awa daya ko na yini daya ko na kwana daya ko kwana biyu ko kwana uku kar ka wuce kwana uku ka wuce ku zo ku shirya don musulunci kare takura ka da ya baka balas kwana uku wannan za ka yi ka zo ka lallashi zuciyarka ku yi sulhu waƙala kuma annabi ya ce la hillu da musulmin an yi hajjura a kahu fauka salatin bai halatta musulmi ya ƙaurace cewa ɗan uwansa musulmi ba fiye da kwana uku amma jama'a kenan ai kazara kwana uku ko kwana uku wannan babu laifi amma ya wuce kwana uku bai halatta ba faman hajara fauka salatin duk wanda ya kaura cewa musulmi dan uwansa sama da kwana uku ta sai ya mutu da kalan na zai shiga wuta abu dawud ya kawo lambar hadisi 4914 Nawa ya faɗa akan sharadin bukhari da muslim wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda baya magana da dan uwansa suka wuce kwana uku sai mutu wuta zai tafi wani hadisi ne mai tsoratarwa nawa ne zaga wani wata ɗaya baya magana da dan uwansa shekara shekara saboda haka ka ji annabi ya ce idan ba kwa magana da dan uwanka ko ba kya magana da shi shirki duk waɗanda suka ƙaurace wa juna don ɓacin rai kwana uku ba su shirya ba duk wanda ya mutu gawan wuta ne haka annabi ya ce to jama'a ku dubi yadda musulunci yake ƙulla yankwantaka da samar da zaman lafiya tsakanin to ina zai yadda ka cutar da wani ko ka kashe shi wa ɗulul hijir tsawon ƙauracewa ya sawil katila daidai yake da kisa don ka ƙauracewa ɗan uwanka musulmi ƙauracewar ya yi yawa yana zawa kamar ka kashe shi an gane ko ashe ƙauracewa ma mataki-mataki ne in ƙasa da kwana uku in ka mutu ɗan wuta ne kai amma akwai limit da in tsawon cewa ya kai ba a shirya ba kamar kifa ne shi da kenan adan mala ya ce fa’in na ƙasilar ƙalbi ko domin kashe zuciya a'zamu min qatlil badin ya fi kashe jiki ƙudu sallallahu alaihi wasallam zalata man a kahu sana wanda ya ƙaurace wa ɗan uwansa musulmi shekara ɗaya ba sa magana fa huwa kasabtu damihi kama ya da jininsa ne shi yana maka magana kai baka maka magana har aka yi shekara to wajen Allah kamar sa kashe shi laifinka an gane ko amma baya maka magana kai ma ba ka yi maka magana ta kaurace masa ya kaurace maka ba ruwan kowa da kowa ko kai shekara yana da zunubin kamar ya kashe ka kai ma kana da zunubin kamar ka kashe shi sai saba da yawa sai an je lahira sai za akwai damu za ga wani makwabcinsa ne baya magana da shi saboda haka ƙaurace wa juna ba daidai ba ne musulunci ya zo ne ya wanzar da soyayya tsakanin wa hadha al-hajr bayna al-akhawayn wannan kaurace wani hadisin da yake in ka kaurace kamar shekara yawa kamar ka zubda jini yawa kamar ka zubda jini ne sai mala ya ce wani hadisin kai abu dauda ne ya kawo sunan abi dauda lambar hadisi 4,915 ta shan fanka nawawi kuma yake sanadin sassafi shi ne kisnadin sassafi shi ne mala ya ce wa hadal hajjur bainal akawai ne wannan kauracewa tsakanin yan uwa bin nan wa hada alhajr wannan kaurace baina qawain tsakanin yan uwa biyu yamna'u salatal abdi an turfa ila samai yana hana sallar bawa akai ki sama don ka tsaurata wa dan musulmi yi sallah training kawai kai ka motsa jiki ba a karba ba يقول النبي صلى الله عليه وسلم من زالج ثلاثة لا ترفع صلاتهم عن رؤوسهم متوقع باء تجا صلر في دقا كنسو إلا شبرا سيدي وانكي كوي صلر زي ساكي زبوة نفرق رجل أما قوم وهم له كارهون mutum ne ya limanci mutane suna kinsa sai ya limance su ba ka ɗan sallar sai dai suna kinsa don me suke kinsa in suna ɗinsa don bai iya tsallar ba an gane ko to kaga wannan eh, eh, yana da laifi suna ɗinsa ya ja tsallar da yana da illar da bai dace ya ja tsallar ba so ba shi da tsallar amma kawai sun ƙi shi ne don jasiyarsa to wani ba zai hana karɓar tsallarsa ba wanda ya limanci mutane suna ƙinsa su ba zai bar ƙwaryar kansu da taki guda ba rancin ba sai na biyu wa mar'atun batar wa zawjuha sahibun alaiha da matar da ta kwana mijinta yana fushi da ita Allah ba zai karbi sallar ba sai kwana mijin kana fushi da ke magaribar ki bai karbu ba isha'i bai karbu ba asbahin ki bai karbu ba kuma har zuwa sai ranar da zaki bashi hakuri kafin sallar ya kura wa kawani mutasari ma ne yani mutakawatsi a ne wa kawani da yan uwa biyu mutasari ma ne wayanda suka yanke alaka da juna ibn majah ne ya jama'a idan muka ɗauki wannan hadisin guda uku bayan sun ji hadisin da ke mu zama bayan Allah ɗan uwan juna in mun ji hadisan nan guda uku suna da barazana na farko yace duk wanda ya kaura cewa dan uwansa musulmi ba sa magana sama da kwana uku duk wanda ya mutu zai tafi wuta kai da kishiyar su? kai da abokinka ne kuwa bata sama da kwana uku duk wanda ya mutu zai shiga wuta na farko na biyu kuma yace idan ƙauracewar ma ya kai shekara Allah zai rubuta kamar ka kashe shi sai na hudu na uku kuma sallah ma ba zai karbu ba sallah ba zai karbu ba na waye a cikin uku nan eh, mutum uku da ba za ka ɗin sallar su ba biyu duka ƙauracewa juna ne shine matar da ta kwana mijinta yana fushi da karki ji kamar mijinki ya fi da ke ki riga ganin wani ba wani big deal bane a wurinki ki ce ina ruwa na da shi dan sallarki ba zai karbo wani hadisin ko shi ana ana miki cinuwa wato in kin kauracewa wa kawarki don kun bata ko yarki ko kanwar an gane ko sai ya kai kwana uku ku yake zama laifi amma mijinki in kin saba mishi karki yarda ki sa kanki a filo ki kwanta ba ku sasanta ba shi ba a jiran kwana uku ba a jiran kwana uku duk yadda aka yi ke za ki cufin sun ci gaba da ƙaurace masa duk da ba islami kalima mace ba ta ƙaurace wa miji ƙwar'ani ne ta da rohun na filma ba to duk matar da ta kwana mijinta yana fashi da ita amma ta kawar ta masa ba sun kwanta tare amma ta bata masa rai ba ta ba shi ba sai suka kwana da ɓacin ran a zuciyar shi da ɓacin ran a zuciyar shi to manzo Allah ya ce sallar da baya wuce kanta da tako daya kun ga wannan ba karamin bala'i bane ballantana kuma nawa ne wacce mijin zai iya mutuwa da fushinta nawa ne za ta mutu da fushin mijin a kanta saboda haka wannan hadisin ba karami illa ba ne don me kuma shi ba a yana da laifi ba in ta yi fushi da shi eh domin shi ya rike shi a yi ya rike shi ko ki bata mishi ƙarshen da akwai wanda shi bai rike shi ba mijin nakinin bai taba ba ka kwandala ba amma bai bata mishi ba sai iya abin da zai iya a matsayinsa da mai ƙaramin ƙarfi ko mai yayi iya iyawarsa sai kika yana shi ko ke bata masa yana faɗa kina faɗa mara albarka yana faɗa kina faɗa don rashin kunya annabi ce ki ba zai wuce kanki da wantin ba ba a ce kin kin na faɗa mahaifin yana faɗa kina faɗa mahaifiyarki tana faɗa babban laifi ne amma shi ba a ce ba za ka ci ki ba amma in kin ɓata wa mijinki sallar ma ba za ka karba ba to a ibada idan kin sallah ba za ka karba ba kar ki to bari karatun qur'ani ko za ka karba ana nufin tun da sallah ma ba a karba ba mai za a karba tana mutane sai ke nishi yakin sadaka ba za a karba ba yakin azumi ba za a karba ba tun da sallah ma ra'asul amr da menene za a yi sabi farkon yin sabi a kai ranar jama shi ne sallah shi ya karbu sauran aiki ya karbu kenan in bai karbu ba sauran aiki bai karbu haka hadisi ce to kenan in ba a karbi sallarsa ba sauran ibadarsa duk aikin banza ne in a ramadan ma kawai ke haƙura da azumi tarawih da azumi kawai ke zauna gida cikin ba mai gidan ki kuma wannan shine abin da yake kai matan duniya wuta duk mace musulma mace kafira ita kafircinta ne zai kai ta wuta amma mace musulma ne zai kai ta wuta saba musu dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yaje karban salloli ya dawo yace na leka wuta na leka aljanna wutan na ga mafi yawa mata ne matan suka ce ya manzo Allah me ya faru sai suka ce sai annabi ce ya furna su matan suna cewa sai ta ce ya rasulullah muna cewa Allah ne sai annabi ce a a ya furna al-ashir suna cewa miji ka fita a gargashin control na ya ce yi ta ƙi ko bari ba za ta bari ba ko ya taɓa ta mishi nawa ne wanda suke ta mutuwa matan suke zama abin tausayi sai Allah ya bar miki mijin da rai da rai ya bar miki ba mamaki ya fita ya sayi kubewa ya sayi magi ya sayi kaza kawai ba nama ko ba kifi kawai suka ɓata rai nawa ne wanda bana ɗin mijinta ya rasu babu mai saya mata kwatan wannan ba mai saya mata kwatan wannan duk gidan da ba ga an mutu sofa mata sun shiga zarari mata sun shiga zarari yaran sun shiga zarari ba za ki gane baki da wayo ba sai mutumin nan ya kwanta ya mutu ya barki da yaran duk iskancin da ke masa zaki na su amma na tsawon da ba zai yi amfani ba don ya tafi da ɓashi rai shi yasa annabi ce ma taraktu ba'di a abarru ala rijali min nisa ba fitinar da na bari a bayana wanda fi kashe maza yanzu a duniya wanda fi cutar da mazaje kuma da mace wani siyasa ta yi hatsari da mutu da ɓacin ranta ya suka wani zanga yana tafiya yana surutu shi daya wani kaga ta tayar masa da hawan jini ta kashe shi sai ta langa ɗaya kuma tana karɓar ta'aziyya na zama raya ke ce kashe shi yara na sun zama raya ke ce kashe shi abin da yake faruwa ne kan gashi na yana fama shi sai ka je ka ga namiji a daji Mewa suna jina ga mutum yana aiki sun da kai dole a nabe ta mata za su zauta ne. wani ka jirga sana'ar a rana a kasuwan kawai fa a rana zai ta yawo wani ka ga in yi fito safe sai yamma wani ruwa ya da ke wani ya tafi ma aikin nashin nashi shi ne rayuwarsa ke kina nan a gida ba za ki faranta mishi ba fa'ita shi ba ke ke biyan gidan haya ba zai biya fa'ita shi ba ke za ka masa ba zai kawo to aljanna ko na babanki ne za ki shiga ne ita saba mishi ballantana ba na kowanki ba musamman a yanayin halin da ake cikin rayuwa yanzu ke kina barci tsakaninki da Allah sai na tunanin ina zai nemi kudin haya ya biya kina barci ba zai ina ke ba sai busa kike yi to shi yasa dawon Allah nan tun da faranta masa ba bai dace ki bata masa ba bai dace ki bata masa ba kina gida a kashin din ma sanyi giyaji shi ya san maza ya kita amma niki in babu ke da ƴaƴanki zai kita ne ba ga goraye ba a sai kwanan siya masallaci ba suna da damuwa ne yana so su wanda nan da abinan ali ba a nan kowa wune ba a nan kowa wune saboda haka mata ku ji tsoron Allah tun matar da ta kwana mijinta yana fushi da ita farin jakada sallallahu alaihi wasallam yake sallarsa sallarsa ba zai wuce kansa da taku da yana yawa kajin <laughs> sai na uku wa akawani mutasari mani yan uwan juna masu yanke alaka da juna saboda haka lalle musulunci addini ne da ya zo ya haɗa kan liman ya ƙaunaci mamu mamu su ƙaunaci liman shi fa ka ji wanda ya limanci mutane suna ki ba za ka nisan shi ba sannan kuma na biyu mace ta ƙaunaci mijinta miji ya ƙaunaci matarsa sannan kuma abokane da 'yan uwa a ƙaunaci juna shi da da ne karantar nan wa amalul usbu'i ayyukan sati sati wa a'mal ayyukan al-usbu sati sati allati yaqumu biha ko mm allati yaqumu biha wanda suke tsayuwa da ita al-mutasariman afwan nayi maganar haya haya sai wani abu ya zo kaina akwai wani malami a nan yamma a nan gabas ya zo ɗazu dattijo ne kuma a ɗan gudun jira ne akwai matsalar kudin gidan haya wata biyu a kan sai ta sun ta rigima da mai wurin ɗazu shi da ya zo a nema masu taimako saboda haka ah, shaglawan ka cire kula sai ka sa ka mai kauri sai ka nemi taimako da aka samu sai ka rike na ce masa ya zo mu yi isha nan sai a bashi Allah ya yau duk wayanda suke cikin kunshi kunshin da suke ciki ta bashi ya fara tunda shi ne mai kula na'am يقول صلى الله عليه وسلم وأعمال الأسبوع كان ساتي ساتي التي يقوم بها وجد فيه سيوان إتاء المتصارمان ما سمي ما سو ينكي علاقة هم أقبا لا تبلغ الملأ الأعلى باتا كيوا الملأ الأعلى معناه tawaga mafi ɗaukaka ne ake ne duk wanda ya ƙaura cewa ɗan ƙwansa musulmi ba su magana da juna in ana kai aiki sama sadi sadi kasan sadi sau biyu ake kai aiki sama ranar litinin da ranar mai alhamis samu tana da gano ne tambayarsa to masu wayanda suka ƙaura cewa juna ba a kai nasu na'am wai mutum ne ita wai in kai dan halal ne kar karga sake masa magana to ai da ba bakinsa ne zai halatta ka ko ya haramta ka ba abin da zai halatta ka ya haramta ka aure ne to an riga an yi <laughs> ko ba gaba saboda haka maganarsa da hayakin sigari duk ɗaya ne jahilci ne yake damun shi eh, sai in kai dan halal ne kar karka sake magana mun magana ai ba gaza ba qur'ani bane ba bututun aya bane <laughs> saboda haka sai kai masa magana kana na a dan halal ko ba haka ba yawa wannan shi ne. Allah ta da shiryar da mu akarai baya babu abin da ba zai sa a furka ba manzo Allah ya tu'radul a'mal ana ɗaukaka aiki tu'rad bijrowa ne ana bijro da aiki a kai gaban Allah fi kulli ithnaini wa khamis ko ranar ne da ranar ne ranar litinin da ranar alhamis kan gane ko a kowane ranar litinin da ranar alhamis a kowane kafin mu nisa akwai wani dan magariba ya kira ne yana da jini group o positive saboda haka duk wanda yake da mara lafiya a nan garin yi inda ba nisa kenan ko kuma ana neman jini to akwai jini group a positive a gurɓo position so sai a kira ne sai haɗa su da mai ba da jini fi sabirin lahi kamin su malu yanzu Allah ya sa ko rabul a'mal ila Allah za a ana bijirowa da aiki a kai wa Allah fi kulli ithnaini wa khamis a kowace ne ranar litinin da ranar alhamis yanzu jibi za a kai kowane litinin da alhamis ana kai ayyuka sama kowane litinin da alamis karka ce sai ka mutu za kai. yi kowane litinin da alamis kenan ba yanzu ana ɗaukan namu daga juma'a ne juma'a ba yau asabar ba gobe lahadi ba so jibi litinin da yamma sai a kai sama sai a ɗauki kuma na talata da na laraba a kai alhamis da yamma kenan na wannan ranar daga juma'a din ya fi yawa za a ɗauki juma'a asabar lahadi uku da ranar yinin da za ka yi hudu sai aka yi sama sannan kuma a talata laraba ta yi ne kwana biyu da yi ne daya sai aka yi sama saboda ka kara ayyuka ladan ka jibi za a kai jibi za a kai ƙarshen garfos jibi za a kai <laughs> Allah sa kai alkhairun kowane litinin da alamis fa yaghfiru Allahu li kulli mri'in Allah yana gafarta duk mutumin da la yushriku billahi shay'a bai shirka ba fa inna shirka la zulmun azim saboda haka mu guji shirka illa imra'an sai dai mutumin da kanar baina huwa baina akhihi in ta kasance tsakaninsa da dan uwansa shahna shahna akwai gaba shahana akwai rashin jituwa. ana kaiwa aikin sama fa ya kulu sun kafin a shigo wa Allah da shi kofar sama ta ɗaya sai Allah ce kun zuru ha ne ku saurara yannan ku mai da aikinsu hatta ya tsare sai sun sulhunta a kamu musulun ya ruwaito hadisi mai lamba 2565 Allah zai ce ku kyale sai sun sasanta sai eh, ku kyale wayannan hata ya tsale har sai ne sai sun sasanta Allah kai aikin ka wajen Allah ce a bari sai kun sasanta a bar a haka a bar a haka shekara ɗaya don me ba za ka bar ka kashe shi ba ibadar ka kenan ba na shekarar duka ba karba kamar kana zuwa makaranta kuma ana ɗauka attendance ka je sai a ki saka attendance ɗin ai za ka ji ba daɗi a ran ko aikin kana yi ko ba ku sulhunta ba har ka mutu ka mutu ba ba a karɓa aikin ka mutu ba a karɓa aikin wani a fara ya wuce wannan kuma da haka don me za mu yi gaba da juna don me za mu ci juna don me ba za mu so juna ba wajibi ne mu so juna mu so juna sai ya ɓata mu shi ko nawa ka batawa kowa yana haƙuri da junansa waje Allah ba'dukum li ba'din fitna a tasbiru sau nawa Allah yake haƙuri da kai sau nawa ka rasa jami'i Allah ya kashe kai ya ko kana tafiya ka ji an wanka maka mari sai ka ce waye sai a ce Allah ne saboda ka mai ta haƙuri da juna وأعمال أهل الحجز والغل السنوية تؤخر عن القبول حتى تذهب الشحنة كذي أي تنفع كون أجل كرقاء جارين كلهم إذا كان أدواء الجماعة جرى اللي كنوا كوالا بيجي an هو أكوي akwai aikin kuma a mako sau biyu ake karba akwai yar shekara shekara yasa za رمضان ta kabainau haka za haka wani wa amma amalu ayyuka ahalin hijji masu kulli wal ko hijji ma'ana nunkufanci eh, wal da kulli a sanawiyya na shekara shekara su akharu an qubul ana jinkirta ta da karba hatta ta zahaba shahna har ma sai rashin jutuwar ta tafi ko gabar ta tafi min qulubi daga zukatan almutaqati'ina wanda suka yanke alaka da juna yaqulu rasuluna sallallahu alaihi wa sallama man mu annabi yana cewa inna allaha ta'ala lalle allah madaukakin sarki la yatsali'u wallahi yana lekawa fi lailatin nisfi a daren rabi min na watar sha'aban daren rabi na watar idan ta yi kwana sha biyar Allah yana leƙawa fa yasiru li jami'i khalqihi duk halittunsa musulmai Allah yana yafe musu nuban su banda mutum biyu illa li mushrikin sai dai illa li mushrikin sai dai ga mushriki eh, ga wata ta tura sadaka naira hamsin a a cikin wannan asusu da ake nema na biyan kudin hayan wani dattijan nan to shi ne kenan hallawa, khairan Allah masa albarka ya saka mata da alkhair aham sai yace Allah yana leka inna la ta'ala lalle Allah maɗaukakin sarki la yaqali walla yana lekawa fi lailatin nisfi min sha'ban a janar rabin watan sha'aban in watan sha'aban ya yi sha biyar Allah yana gafasa dukkan halittunsa banda mutum biyu illa li mushrikin sai dai mushrikin Allah baya yafe masa kawo musha'inin ko wanda yake gaba da ɗan uwansa Ibn maja ya fitar da wani hadisin Ibn Hibban shi ma ya fitar kuma ya inganta Albani ya hassana shi cikin sahihul Jami lambar hadisi 1819 ya inganta kuma cikin silsilatu sahiha lambar hadisi 1444 da 651 simarul hikdi ya'in itatuwan hikdi kulli mana kin ka kullaci wani a zuciyarka ne na cizarsa wa ya laita kaifan annal hidda lalle kulli ya ƙifu ina ma zai tsaya inda izmarin ghadabi yayin koye kashi izmari koye alghadabi da tashi wal karahiya da ki wal khillu ina ma kuma da jillu nun kuma ce kulli fi sadri a kirji dole azman khariji ba tare da wani tasiri a waje ba yasulu ila al mahqud alayhi wanda zai iso zuwa ga wanda yake wannan kufancin bal bari ba haka ba innal hijda lalle nun kufanci kulli ka kullaci dan uwanka yasmiru samaniyata umur yasmiru yana tsirar da samaniyata umur al'amura guda nawa guda takwas al'awwal na farko nun kufanci rike mutum zuciya yana gadar da alhasad hasada don wa huwa shine an yi hamilaka yana iya saka al'ibdu wannan hibdu din ala an ta tamanna za ka yi burin zawalan ni'ima ana kai ka gushewar ni'imar daga dan uwanka ta zai samu wani alkhairi tunda ka kullace shi sai ka riga cewa ina ma da ya kare eh an ci an biya masa aji sai ka ce ka ina ma da mafarki kake ka riga gwabin kanka amma idan ka bi. an gane ko to kaga yanzu ya gadar maka mai hasada asani na biyu an da ala idmaril hasadi an tafi da zai iya sa ka ƙara ala izmaril hasadi bisa koyi hasada eh, tattara hasada fil babin a ɓoye fatashmitu sai ka riƙa dariya tashmitu shamata shamata fil ada ka riƙa dariya bi ma asaba hu min bala da bala'in da ya same shi sai ka ga an ce ya haɗu da yan fashi sun kwace miliyan sa sai ka riƙa dariya Ka kaga wannan ƙullatarsa da kai har kana farin ciki da haka wani ma fa har ma in ka mutu eh, in wanda yake gaba da shi ya mutu murna zai shekul islam ibn taimiyyat al-harrani yadda ya zo a cikin littafin abin na hudu watan ilar sa'ada ibn al-qayyim yake faɗa game da shaykhul islam ibn taymiya babban makin ibn taymiya mai gaba da shi akan aqida da addini sai mutu sai ɗalibin ibn taymiya zai ce al-bishr ba mun karanta ba al-bishr ai makin kawane ya mutu eh sai ibn taymiya ya hadara yayi fushi yana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya hau dalibin da fada yace don ya mutu har tsammanin ka zai murna ne ya hau kansa da fada ta ce ibnu taymiya ta ce ta yi sai gida ya je ta'aziya ya tara matansa da yaransa ya ce wa yaran abinda babanku yake muku da yar kafin rasu to ya dawo kaina daga yau na ɗau nauyin gidan kuma aka ibnu taymiya ya ɗau nauyin gidan haka ibnu taymiya a ɗau nauyin gidan da a ah, wannan ba mamaki dan bidiya ne a ah, wannan dan dariƙa ne wannan dan kaza ne wannan dan kungiya kaza ne kana murnar matsala ya same shi wannan ba addini ne ba addini ne addini ba kiyayya ne addini kauna ne so ne har kafiri tsauna ke so ka nuna mishi ka jawo shi zuwa ga musulunci Ga har zakka ana ba kafirin da ana ga musulunta ba wal mu'allafa qulubu wannan ke sai na uku abinda alhibdu yake tsararwa eh, abinda alhibdu yake tsararwa akwai an tahajurahu ka kaurace wa dan uwanka musulmi wasu tsari mahu watan ƙabiya an hu su tsari da tan ƙabiya duk ma'ana ɗaya ka yanke alaƙa da shi wa in talabaka ko da ya neme ka wa akbala alaika ya fuskance ka suka yi kamar bazan shi ba so yanzu ka gan shi suka yi kamar bazan shi ba ka yi karya ko ba ka yi karya ba ka yi karya. na hudu an ta'ariba anhu kada kau da kai daga gare shi istisgharan lahu dan kaskanta shi don raina shi kace ga wani sai ka so ina rana da shi wai kaga ka shiga raini raini kuma ka yana cikin ru'yatul fadli ala alkhairi ko mai halal ya irga cikin kaba'ir ko qur'ani yace la yafkhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in ata an ya kunna khairar bin hunna wala kalmi zo an fusakun wala ta na ba zo bil alkaf bi isa lismul ya tufa ula'ika ko mu zalimu saboda ka izgiri babu shi alkhanu na biyar an ta takallama bi malaye illu za ka yi ka yi magana abinda bai halarta ba bin kadibin na karya wa ghibatin da gulma tun da kana kinsa ka rike shi a zuciya kana iya gulmansa ka faɗi ƙarairayi a kansa asadis na shida an shi ka zanto kana kwaikwayonsa za a jiki don izgili da shi wasu kuryatar min don izgili da cin fuska ma'ana wani ma sai gwada tafiye da shi don izgili asabiu na bakwai iza'uhu bizarbi kana iya cutar da shi da duka ka ji karfin sa yayi abin da bai kai duka ba sai ka dake shi wannan kenan wa ma yu'limu badan badanuhu da abin da zai yi wa jikin sa radadi asami na takwas an tamna tamna'uhu haqqahu kana iya hada shi haƙƙin sa min qada'i dayni don biyan sa bashin sa to wanda ga in yana haushin wani to bashinsa ma ba zai biya ba kaga bai take masa fuskar da ma zai zai tambayi bashin ba ko silatin rahimin ko ka kisa da zumunci da shi ko raddi mazlama ko ka kimayar masa da zalin abin sadaka zalunta wa kullu zalika haram su wayana abubuwan da muka irga menene haramun ne jama'a haramun ne wa akalla darajatul hijji mafi kankancin darajar ne rike mutum a zuciya an tasa riza ko eh ka min al'afati samaniya daga illolin nan guda takwas wato duk wanda yake da kulli a zuciyarsa to da wuya ya kubuta daga wayannan illoli guda nawa, guda takwas mafi karancin sai haɗu da illa nan takwas shi ne kenan kuma a kenan zai iya jin haka sai su gaba da cewa almaskura wanda aka ambata wala ta khuruju bi sababil hijji kada ka fita ta dalilin yadda ka kullaci wani a zuciyarka ila mata sillaha bihi zuwa ga abinda za ka saba wa Allah da shi eh, kada ya kai ka ga sabon Allah walakin sai dai tafsar iluhu kirga danne fikil babin a zuciyarka inda hali kuma kana da yanzu ka kasa cire shi a zuciyarka to ka danne shi a ranka kar ya yi tafiya ya sa ka saba Allah da cin zarafi wannan shi a ah, wannan shi kana da kulli a ah, kamar yadda wayan suke da kullele ne kan shaki sa alifantami suka yi yunkurin cin zarafinsu a filin yafura ah, kano to abin da ya dace dama jatin da suna da kullele ne ya da shi iya ƙoganin su ne su danne shi a zuciyar za mu kulle abu na farko ka danne shi a zuciyarka daga baku a zuciyar sai ka kashe shi ai ko yanzu yaro zai kama fara ai zai halahala shi ne zai fashe shi ne yana haka ai sai ya danne kafin ya danne sai cire faffuka so farko ka danne sai ka shirya a zuwa wala a kalbuka an da shi da farko in kana da kulli da wani ko da baka iya hana zuciyarka cinsa ba to yakin da kai yi ji karfin zuciyarka da ka samu ladan wani hannansa anil hawa ka hana zuciyarka abin da yake so ka ka bauta Allah baka bauta zuciyarka ba amma zuciyarka na cewa ci zarafin wane ka yi to zuciyarka ya zama allanka a fara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa zalla kullahu ala ilmi wala tanha kalbaka karka karka hana zuciyarka an bugu daga cikin sa hatta tamtani'a sai ka hana amma kunta tadawwa bihi daga abin da kake yi wa zuciyar biyayya da shi wato farko kana kinsa an gane ko farko kana kinsa kana kinsa din sai kinsa din sai ya saka in kuma haɗu ka haɗa maza fuska ka daina nuna tausayi gare shi yana neman agaji kan ka taimaka mishi an gane ko? to farko yanzu za ka hana zuciyarka kinsa ba gabobinka da suka yi wa zuciya biyayya su za ka yaka, fuskarka da ya ɗauru ɗin ka sake ne ina ba ta gane hannunka da ya ƙi taimaka masa ɗin ka taimaka ne ma'ana kafin ka hana zuciyarka son shi amsawa da gaɓoɓinka suka yi wa zuciyarka yi ƙoƙarin ka fara magance su min albashasha daga sakin fuska an gane ko warrufi game tausayawa wal inaya game kulawa wal qiyamu bi hajatihi da tsayuwa da bukatunsa wal mujalisati ma'ahu da zama ne tare da shi da kana guje masa ka zo ku zauna tare sannan kuma eh, wal mujalasa da da zama tare da shi ala zikirin ta'ala a bisa ambata Allah madaukakin sarki to wanda zai yi fushi da kai masallaci da kake zuwa sallah ma ba zai je ba kan kar ku hada sahu shi ya dage yazo zo ya ganka to ba zai je tsaya ta wurin ka ba so ya sabawa zuciyarsa akan wayannan abubuwa sannan kuma eh, wal mu'awana kuma yayi taimakekeniya alal manfa'ati lahu ga abun da zai samar da amfani gare shi aw bi du'a'i ko da barin addu'a da yana masa addu'a alkhairi to ya ci gaba da masa addu'a alkhairi kada ya ya bari wa sana'a alayhi da yabo gare shi kar da tuna yana ya rike shi ya daina yabon shi to ya yabe shi ai gashi nan ah, ah, iblis annabi yana gaba da iblis amma da yake abu huraira in zaka kwanta ka karanta ayatul kursi shaytan ba zai cutar da kai ba ai annabi ka sadaka ka wannan kan gaskiya ya fada ko huwa zo au tahribu ko ko tarwa ala jirhi yi bisa yi masa da'a ala jirhi bisa yi masa da'a menene kwaitarwa bisa yi masa da'a wani lokaci zaka idan mace ta samu matsala da mijinta sai ta zuga yaranta su juya babansu baya wani lokaci kuma in namijin ne matarsa ta bata masa rai sai zuga yaran su juya uwarsu baya kowa ne yana so wannan abin da ake so in ka kullaci mutu a ransa a taharidu ana son ka fa'itar da na ƙasa da shi alajin rihi sai masa ne biyayya wa muwata kuma su yalwata ne wannan misali akai ma'ana da kin samu matsala da mai gidanki sai yaran suke a haushin baban sai ki kwaɗe su ki su tsakanin mu ne da baban ko mun fi kusa saboda haka ba kwa ciki ina ba ta an gane kada sai ma wani ke kenan don in giwaye suna fada ciyawa yana shan wahala <laughs> ko ba gaba don in sun shiga wa babansu sai babansu ta ƙi dafa tuwo za su kwana da yunwa sa an kawo in sun shiga wa babansu kuma in sun shiga wa babansu kuma sai baban ba zai kawo tafanin ba kaga suna su yi wa iyayen sulhu ne ko su yi ta addu'a eh, baba yi haƙuri mana mama ma ke ma ke yi haƙuri mana don su nan ba daidai ne na fada ai ba mu kuke mana fada ba in mun yi kaza ko kuma yanzu kuna son mu koyi ne kenan ina rayuwar na kafa yana rarrafin ba haka rayuwar da yake ba ko kai yana gaya maka karka ko tana gaya da karka ke ba na son rashin kunya alamar yaran sun samu tarbiyya lantana ma faɗin kishoyi ba ruwanku mamar ku tana fada da kishiyar ta sai ta duk su ji tsoron Allah duk su ji tsoron Allah wannan shi ne sai malai ya ci gaba da cewa fa hada kulluhu kulluhu wayanan duk gaba daya riko a zuciya darajar ka yana rage darajar ka dini a addini wa yahulu bainaka yana shiga tsakaninka wa baina fadlin azim da tsakanin falala mai girma wa thawabin jazil da lada mai yawa wa in kana ko da ya kasance la ya arduka ba zai bijiro da kai bale ya kage lahi ga ukubar Allah wala ma halafa abubakar radiyallahu anhu ku ji lokacin da sana abubakar ya rantse abubakar na sujje Allah yin fiƙa ala mislah ba zai sake ciyar da mislah ba wa huwa wa kana qaribuhu wa kana qaribahu kenan wa kana misla qaribahu sai qariba zanto khabaru inna khabaru ka khabaru kana mansuban bi kana wato akwai mista ɗan ummu mista ɗan eh, ummu mista ummu mista ƴar uwarsa na abubakar ne wa ɗaya uba ɗaya tana da ɗanta mai suna mista sai suna abubakar ya karɓi yaron ya girmar da shi na sai na abubakar kawo mista ne kwanon abincin mista ko masana gidan suna abubakar suna abubakar yana ciyar da shi lokacin da aka yi wa yar na abubakar din aisha matar annabi ummuna aisha kenan suka mata sharrin zina mistah yana cikin wanda ya kai yada magana sai Allah ya sauka da aya shafi guda a suratul nur kajin farko ma karyata waye innal ladina ja'u bil bilme, bil ifki ko ana ga tsaya ya karyata magana Wasu usbatun minkum da Allah ya haramta ya karyata su sai na bakar yana zuwa sai kai wa mitsa ba ne ba kai daga yau ba za sake baka loman abinci a gidana ba ba za sake taimaka maka ba kamar ka ci an ɗauki an watsar a waje sake sai aya ya sauko da ɗimi-ɗiminsa wala ya atari shine aya na nan wa kana gariba li kauni domin kasantuwar mista ta kallama yayi magana fi waqi'atil ifki akan abin da ya auku na kirkirar ƙarya akan umuna Aisha nazala qawluhu ta'ala da suna baka yace ba zai sake ɗaukar nauyin misa ba sai faɗin Allah ya sauko wala ya ya'til kada su rantsi ulul fadli minkum masu falala a cikin ku wasu aji da masu wadata kada su kansa an yi utu ulil qurba cewa ba za su ba da dukiyarsu ga dangi na kusa ba wal masakin ba za su ba miskinai ba wal muhajirina ba za su ba wa muhajirai ba fi sabilillah don Allah ya ya'fu sai afwa ya sahu su ya yafi ala tuhibbuna yaghfira Allahu lakum kafa Allah ya fi muku ne malamin suka take sai na bakar je dau kwano ya kawo ya ce ina son Allah ya ce Sai Allah ta wallahu zakuru rahim suratun nur aya ta 22 qala abubakar sai sana bakar yace nuhibbu na'am qare ko nuhibbu zalika muna son haka wa ada sai komo ilal al-infaq alai wajen ciyar da shi shi yasa karka ce matar ka ta bata maka rai ba za ka abinci ba wannan don Allah kake yi da fata an gane da kaga wannan sai na abokan wanda yake ciyar da shi nisra ne ba wajibi ba ne ma ya ciyar da shi amma duk da aka da ya janye subsidy sai da Allah ya sa baki Allah ka dawo da abincin saboda aka eh, ka ga wai mutum dan ya lanza sun aka masa rai ya daina kawo abinci ya di a wannan ba daidai ba wannan hanyar shi ba. wal'aula abin da ya fi an ya buƙa ya wanzu alama kana alai a bisa abin da ya kasance a kai ma'ana ko da ya ɓata maka wani abin da kake don allah karga katse in amkana in ma zai yi an ya da fil ihsan ya ƙara ma a tawon. mujahidatu linnas wannan jihadin zuciya ne wa irghaman lishaytan da turbuɗe hancin shaytan ne turbuɗe hancin shaytan fa zalika wannan maqamu shine matsayin as na siddiqai wa huwa min fadaili yana da cikin manya manya a'malul muqarrabin aikin muqarrabai dubi ihya ulumuddin sai ta bata maka sai ka dade kyautata maka sai ya bata maka sai ka dade kyautata maka wannan yana nuna tsantsar ikhlasi damu don Allah kake yi kaifiyatu yanayin dab'ul hizbi yanda ake tunkuɗe nukufanci idan ka kullaci wani a ranka ya za ka yi ka cire wannan kullata da Wani yadda shi yadda la ya sula ila alƙalbi ba ya isowa zuwa zuciya illa bi hukuri a fa'alin sai da faruwar wasu ayyuka minal mahaƙo daga wanda kake kullata alai a gare shi to addi wanda zai kai ila zar'il ghilli zuwa ga dasa gilli fi sadar a zuciya don asalin hindu yana zama ne a wuya in ya nuna ya zama hindu sai ya zuciya zuciya eh, to aji zai kai ila zar'il ghalli zuwa ga dasa gillinsa fi sadr a zuciya wa shahadihi da kinsa bai ma kana khaliya min hudu abinda ya zanto khaliya ya kukuta minu da gare shi liza don haka haramar islam musulunci ya haramtar kulla ya haramtar kulla dukkanin ma abu da min shani daga sha'aninsa an yi gira sadar zai an yi gira sadar zai motsa zuciya ya kawo kulli a zuciya ko zai girgiza zuciya duk abin da za ka yi motsa zuciyar wani musulunci ya hana za ku da iya motsa zuciyarsa zai ihu ya wuce akwai kuma da iya motsa zuciyarsa mai zai sai ya rike a ransa sai kana ta addu'a yana hada maka da amma kai ba ga san menene dalili ba kun gane ko kai ba ga san menene dalili ba don wani haka sai ya rike yana ta kallon ka da abu ana hasi musulunci ya hana ana aziyatul musulun game da cutar da musulmi shi irde a mutuncinsa ko mali ko zuciyarsa. wa aujaba kuma ya wajibtar da qalbal afwi neman afuwa wa ardal i'tizar da bijirowa da hanzari wa rajul mal da mayar da dukiya kame ita ya ƙulu nabi sallallahu alaihi wa raddal mal wa ardal i'tizar wa raddal mal ya ƙulu nabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana cewa man kanat indahu mazlama wanda aurinsa akwai abin zalunci li akhihi da ya zalunci dan uwansa musulmi min irdihi daga mutuncinsa aw min shay'in ko daga wani abu fal yatahallalhu minhu ya nemi me halaccinsa daga gare shi ya nemi yafiya ya shi abun qabla an la yakuna dinar wala dirham tun kafin ranar da ba dinari ba dirham in ka sa akwai haƙƙin wani ka bayar mishi in ka lahu amalun Sale a gobe kiyama in yana da aiki na kwarai khiza minhu sai a dauka daga aikin sa na lada li qadri mazlamati gurgurda abu ne zalunta ko in lam yakul lahu asara in ba shi da aiki na kwarai khiza min sayyi'ati sahibi sai a iba daga zunuban ne shi fa humila alaihi sai a aza kan shi sai a tura shi wannan hadisi imamu bukhari ya kasa bukhari lambar hadisi 6534 malam ya ce wa harramal islam musulunci ya haramtar da siyanatar kalbi min al-irgi wal hasar yana musulunci ya haramtar da siyanatar musulunci ya haramtar kai jama'a siyanatal kalbi zai kiyaye zuciyar mutum min al daga hibbu mugun nunkufanci wal hasar da hasara wal ghilli da riko kazalika kamar haka ne kuma don a gyara zuciya da Allah ya haramta da hindu da hasad Allah ya haramta da alkazin karya, wal ghiba da rada Don kai karya akan wani ka sa mai shi ya rike shi eh, ka sa wanda kai wa ƙarya ya rike shi a zuciya wal ghiba ya haramta da gulma wannan mima da an annami manji wa sabbi da zagi wa shatmi da tsangwama walla'ani da tsinuwa wasu uzanni duka fata-fata ne da mummunan nufi mummunan nufi wal istitsalatu da tsawwalawa fi aradul musulmi wajen zubar da mutuncin musulmai wata tabi'il aurat kuma musulunci ya hana ka bi sirrin mutum ya ce ya bi nan ina ya je bari in bi bayan shi musulunci bai yarda ba والغدر مسلم يا هنا يودرا والقذف مسلم يا هنا قذفي والسخرية يا هنا شمفسكا والاستهزاء إزجلي وشهادة الزور الشيد الزور والمنع بالعطية ومسلم يا هرم تبغوري للشوشة والتنابز دجيبا زونا بالألقاب دممونا لكبي إيه لأن هذه دومينا الموبقات أبو بحلكر وانه solidu tana haifar da alhidda hiddu ma'ana nunkufanci wata ribo wata zira'u kuma tana shuka abzahina gaba walbanza da fashi jizan shi ne duka da kulle ne na zuciya duk abubuwa ne na zuciya cututtukan zuciya ne wakil muqabil madadin haka ko kuma abinda suke opposite ɗinsa da musulunci a haramtar da duk abinda zai kawo su ƙi juna a fil muƙabili to don fuskantar raga kuma aujabal islam musulunci ya wajibtar alal musulun game da musulmi al'i'ife za ba da hanzari duk wanda ka cutar da shi ka nemi ya aka ba shi hanzari in bisa rashin sani zai ka ce ya haƙuri ban sani ba fa na kaka ka an gane ko ka nemi hanzari sannan kuma wa hasu wa hasa qubul al-i'tizar ka zanto mai karban hanzari suka zanto ba na karban hanzari wala yuzanu lahum fa yatazu wa nasu al-akhirah ne. hasa ko musulunci ya kwadaitar ala ihtimal al-adha wajen ɗaukan cutarwa ihtimal al-adha daukan cutarwa mana ka jude yan cutar da kai kaga duk abin da aka maka sai ka rama wa dafi sayyi'a musulunci ya hana tun tunkuɗe mummunar abu afuwan musulunci ya zaga wajen isaiya ka kuɗin mummunar abu bil hasana da mai kyau wanda ya cutar da kai kai masa mai kyau karka kai wanda ya min menene kan kara zai masa kan me kan me ciyawa kan ishe eh, wanda ya masa kan kara zai masa kan ishe ah. eh, karka ce wanda ya mare ni sau ɗaya zan mare shi sau goma ana son ka in an cutar da kai karama da alkhairi ai mun karanta bajin haƙuri da kyasosi masu tasiri a wannan littafi da wanda ya ji wani sarki wani shugaba ma yake ta zagin shi kaza da yana ta zagin shi suka zo dabba jin wansa ya tsaya sai ce bawan Allah ka gama zagin sai shi da gari dan ba na son ka biyo ne har cikin garin kana zagi na don akwai talakawa na wawaye marasa wuri, kar su cutar da kai saboda ka na tsaya na ka gama zagin sai ka tsaye <laughs> yi ihtimalul aza kenan da ai wani ai sai ce a ah, to ai yana alaka da kwalawa bari ya kawo su kwale ka shi yanzu shugaba ne na mutanen sarki ne amma yace ka gama mun an kar mu shiga to haka ashe su wasabru alal makarish kuma ka zanto mai haƙuri akan abin ki abin da aka maka bai maka dadi ba kai haƙuri qala jalla wa ala Allah mai girma da daukaka yace khudil afwa ka karbi afwa wa amur bil urfi kai umarni da kyakkyawan aiki wa a'rid anil jahili kuma ka kauda kai daga waye jahili ma'ana ka zanto mai haƙuri ka zanto mai haƙuri suratul arab aya ta da wa mimma wasama bihi ulul albab daga da Allah ya sirta da mabuta hankali da shi yace walladina sabaru tiqa waji rabbin sunu suka yi hakuri don neman yardan ubangijin su wa aqamu salata kuma suka kai da sallah wa anfaqu mimma razaqnahum kuma suka ciyar daga da muka azurta su sirran a ɓoye wa alaniyatan da a bayyane wa yadra'una suna tunkuɗewa bil hasana da kyakkyawa a kai abu suna tunkuɗewa su yi amfani da kyakkya a saya su tunkuɗe mummuna ma'ana wa'ida in an ɓata musu sai su rama da alkai in wani ta maza kafi ta zan babanka sai ta Allah gafarta wa babanka shine yadra'una bil hasanati sayya ai zaki ya dawo kan shi ko ya zage ka sai ta Allah sai ka kyau su Allah gafarta maka to Allah ta ula'ika lahum uku dar wayannan suna da kyakkyawan gida na ƙarshe annabi ba jifan su ake da dutse amma yana mayarwa da Allahumma sallahu kuma mutum yana ma'arin da sai da Allah ka yafe mishi jifan annabi ake yi sallallahu alaihi wasallam kafirai suke jifan su har na kafirai suke jifan su dutse yana taba shi yana ce ya Allah ka gafarta musu lalle su ba sani ba da mu da ake mai alkanus ko Allahumma ighfir lahum yake cewa innahum la ya'lamun suratul ra'd 22 walau anna abda ga bawa shagala nafsahu bil akhirah ya shagaltar da kansa da lahira lahira yake duba wa farraga qalbahu ya ya mai da zuciyarsa empty da kawai tunanin ubangijinsa yasa la'araha na sauda ya hutar da ransa kansa ɗayyaba da ya daɗaɗa wa haɗira hutunaninsa amma sai da ce wane ya maka zazan haƙura ne wawa ne to duniyar ma gaba ɗaya za ka haƙura kamar ta ba za ka mutu shi ɗin kuma abuwa ba ka ya za mu kaza ba zan kwana gidan nan ba sai na yaji yajin dai kawai ki juya akan gautar ki shi baiwar Allah ke zauna ina za ki fa aina ta annabin annabinki kafirai sun jeje su fi masa jina jina yace Allah ya tsare sabbalanta na mijinki uban ƴaƴanki kin manta ran da ya sayo balango kuwa kin nan kin manta ran da ya cika leda da tafani kawai don yau amma ta ko ba ka ba kai ma a za ki tafi gidan ku haba me zafi a zauna mana ya ku me zafi za ta tafi gidan ku me zafi ka aure ta ma ba ta tare ba aka ce za ka sake ta Allah ce ka yafe mata rabin sadaki don walatan sawal fadla bainakum ka je hira ta ba ka lokaci sau ta yi tuwo kashi yanzu sau nawa ta share gidan kuma ka ce za ta tafi ku tunda ta aure ka sau ta share gidan ku. sau na ta share gidan nan da kake son ta ba an gane ku don an maka ba daidai ba sai ka tana ran da aka yi maka daidai da daga sai innal hasanat yuzhibna sayiat sai ka ce so menene na daga kullum fa uku take hora maka wuta ba na bala'i ba fa na abincin da za a ci a kwana goma ta yi sau talatin a wata ɗaya ta yi sau casa'in a wata goma ta hura wuta sau ɗari tara a wata goma sau ɗari tara ka ɗauki wata biyu kuma sau ɗari da tamanin sau dubu ɗaya da tamanin ta hura wuta shi ke nan rannan ta makara abinci bai yi da wuri ba za ka yi haƙuri ba gishiri ya yi kaɗan in ka sa ba shi kenan an wuce nan ba gishirin ya yawa ɗan sa su gamar ba shi kenan ba ƙaramin abu sai a tada jijiyar ko ba ka bane jama ƙaramin abu ne ba aiki suke wusan nan sai an hura shi sama da sau dubu ɗaya shekara ga wankan ga shara ga motsi ba aiki eh? ta kukan yara kukan yara wanda kai kaɗan yadda ne da za ka ji abu ya ɗaga maka hankali a wanke kashin Allah saka wa uwaye mata eh, ɗazu mun yi zafi yanzu mun yi yayyafa ba a mijin hajji a faira ta aliki can shaman na masu bulo Allah kawo kasuwa wadda ke sai malam ya ce ah, da mutu ya shagaltar da kansa da lahira da ya hutar da kansa wanda kasadar da ya tsartace zuciyarsa wanda kanarsa da ya tsarge kansa wajen ala umuwa ku sai sanya shi fa damuwarsa hamman wahidan shi ya ji damuwa ne da abu daya huwa hammu Okurahu shi ne damuwan lahira ka ɗauka kawai lahiran ka ne kawai ba ka san ya bashi ko ba ka ba amma ka ce ta goge takalmin ka sai ba ta goge ba to takalmin sai hada damuwa kawai ka sa damuwar ka lahirar ka yayi kyau wa bi zalika da haka za zamu kasance kan jafafna duk irin wannan tunanin musa lahiran a gaban mu duniya ba komai ba kan jafafna to za mu watsar da manabi'a maɓuɓɓugar al'indi kulle me yasa kake haushin wani eh, wani ne zai baka dubu goma sai ya sa kafa to duniyar fa a wajen Allah bai kai sauro ba fikin sauro ba <laughs> ina ba ta gane to shi ne saka wa kabla wani kabla kuma da mun warware gazla ko sakarsa wala ta kunu kallon sai na gazla wa naqabat da wa naqabna da eh, da mugun kulle yake kawo mana qadana hibalan mu yayyanke igiyarsa wa kanat Qulubu, zukata za ta kasance kama ana da laharabbuha kama yadda ubangijinta ya so ta zanto mina tsahala da tsarki wa nazafa da tsafta wa salamati da aminci al-bughd kin juna dan Allah ana iya ki kuma don Allah asa fa wal bughd fillah me shi yana saban Allah to an yarda ka kaurace masa don wannan mugun aikinsa. sa hadal wannan kullin alladhi na anhu islam wanda musulunci ya hana wa azzama ismahu ya girma mazunubin sa inna ma huwa al lin-nafsi shine mutum ya ki wani don me shi ya bata masa ne ba don Allah ba to wannan shine haramun lakin sai dai wuna ga ghadabun akwai fashi akhar daban ya shau minhu wanda yake tasowa da gare shi albugdu kiyayya wa yakunu lillah wannan zai zai zanto don Allah innahu bugdul kafir kamar mutum yake kafirai wal munafiqin da munafiqai wa bugdul ma'siyatil qasid da kin sabon masu sabo wa hadha al-bughd fillah wa ne don Allah min ususi yana daga cikin ususi foundation al'itiqadi aqida alwajib na wajibi ah, ka na hubban layi don son Allah la yatimmu ba zai cika ba illa bihi sai da haka sai ka so mai son Allah ka mai kin waye Allah wal mu'minu shi mu'mini la yatimmu imanahu imanin sa ba zai cika ba illa bihi sai da wannan in kai ba to in aka tayaya yuhibbu zai so man abghada khaliqa wanda ya fasatar da mahadicin sai don ya mare tana kana iya haƙuri amma ya cutar da musulunci fa ba za ka yi haƙuri ba an gane ko kuma da aka koda magana da ake faɗa ya haƙuri kaza amma mace ba ta sallah dole a nuna fushi a nuna ɓacin rai mijinta baya sallah dole ta nemi ya sallah ko su rabu baya wankar janaba a rayuwarsa dole ya yi ko su rabu ina an gane shi yasa ayi mai ahalar yace wa an yuhibba layi wa yubghidha layi ana so don Allah ana ki don Allah baya sallah so ya halatta ta kisa don Allah ya halatta sa baya sallah kuma shi musulmi ne baya sallah ma'ana ana kin mutum don laifinsa ko ba wai shi din ne ake ki ba ta nuna masa laifin ne ake ƙi in ya gyara za a so shi wannan kenan sai ma da shiga wadda cewa za a anil ne ya zo game da munafiqai annahum kalu su munafikai suka ce annahum su yaquluna na la'in rajana ila al madina suna cewa idan muka koma zuwa ga madina la yi al a'azz minha al idan ya kurjanna zai fitar al'azu mai kifi ɗan gari min hada da madina al'adar mara ƙarfi ko bako Allah ta walillahi da izza ƙarfi na Allah ne wali rasuli da manzansa walil mumini da muminai walakin da munafiki da la ya'lamu sai munafikai ba su sani ba aya ta takwas a suratul munafiqun ya hadil aya don wannan ayar lalle hadil aya ga wannan ayar qissatun akwai me qissa akwai tarihi wa sababu nuzul da sababin sauka yarwihi ma ya rawaito wannan hadisin Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu ma fa yaqulu Jabir ta kunna ghuzatan mun kasance mun tafi yaki ka sa rajulun muhajirina sai wani mutum cikin muhajirai ya bugi rajulun min al-ansar wani mutum cikin mutanen Madina ka shi ne ya sa banban da zaraba ma'ana dai shi zaraba ka bugi mutum ko ina jikin ka kuma ka duba mazaunansa da baya duburarsa a jikin ka ka bugi duburarsa da hannu ta shine kasa sai ɗaya daga cikin yadda ki mazaunan wani mutum cikin mutanen madina faƙal al'ansari sai ɗan madina ya ce ya lal'ansar ya ku ‘yan uwana ‘yan madina ku kama agaji ba mu ajira ya buge ni ku kama agaji mu ɗaufa a kan shi wa qala al muhajiri da ban muhajira ya gani haka shi yayi abu da wasan sai da ya ga abun wace ya gayyato an tsara shi wace ce ya lal muhajiri ya ku muhajirin a qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai man Allah ce ma balu da'awar jahiliya menene na da'awa na maguzanci kuma ana son ka ce ya ƴan uwana musulmai amma duk abin da zaka ce ya ku ƴan uwana kaza ka keɓe wasu banda wasu kana nuna farraka tsakanin musulunci فقال قالوا يا رسول الله يا مزا الله كفار رجل من المهاجرين wani mutum ne cikin muhajirai duke da ki ba ya da ki ba ya rajulan min al-ansar wa mutum cikin mutanen Madina fa qala kana bi shadda uha ku dena irwa wannan kiraye kiraye fa inna ha mumtina ita abune ne doyi kabilanci bangarancin mulkina abu ne mai wari a sami a ha abdullahi bin ubai ta abdullahi dan ubai ya ji wannan maganar faƙala sai abdullahi dan ubai ya ce kan fa'alu sun yi ko abin muhajira ya ji gidan uwan ba an sare a bayan shi ba wallahi la in raja na ilal madina wallahi mun koma madina la yukhrijanna al-azz min al wai fa yana nufin al-azz din shine al-azal din shine annabi ai annabi baƙo ne sai ce to ba wai mun ba su gari har suna wulakanta mu ba to muna komawa madina sai mun fitar da su baƙin nan gaba ɗaya har da annabin a cikinsu. su قال عمر سيدنا عمر يتي دعني يا دعني اضرب عنق هذا المنافق يا من قال قال من ساري ويا wannan munafikin قال صلى الله عليه وسلم سأل بيش دعه قال شيء لا يتحدث الناس إذا مثلا سرق هيرا أن محمدا يقتل أصحابه محمد هنا كشف صحابه هذا هو أن النبي أن الشيء أكتو ترياياته yau kuma annabi in baya rayuwa ne cutar da annabi dole a nema annabi haƙƙinsa ana jinsu bukhari ya ka cikin kitabul tafsir musulun wala ma wa qala qawlu abdullah ibn ubay lokacin magana Abdullahi ibn ubay ya iso al munafiq munafiki ila waladihi sahabi al dalil magana yazo zuwa kunne dan sahabi mai daraja sanasa abdullah ibn abdullah ibn ubay ibn salam radiyallahu anhu zaka zaka ta ai ga babansa ya kira eh, dan babansa ma abdullahi shi ma dan sunansa abdullahi sai da abdullahi ibn ubay ibn salam din munafiki ne yana cutar da annabi kansa abdullahi ibn abdullahi ibn shi kuma mutumin kirki ne yana ƙaunar annabi to da ya jiga babansa ya kira annabi da al'azal makaskanci sai da ya ce to sai yara ya fushi gazaban fushi murran mai ɗaci wa arada an yi tula walidan har ya so ya kashe babansa don baban ya zaji annabi kaga wannan kaga ana kin wanda yake Allah ko yake annabi إذا أراد النبي إذا النبي يصو النبي يهنش النبي يا يهنش قال Muhammad bin إسحاق عن عاصم bin عمرو bin قتادة أن عبد bin بن bin الله بن أبي dan عبد dan بن عبد balaga بن أبي لما بلغه Lokacin كان من da iso masa abinda da babansa ya na cin mutuncin annabi a can nabi da sai zo ji annabi fa qala ya rasulullah sai ya manzo Allah innahu balagani annaka turidu qatl abdullah bin ubay labari ya iso mu kana so ka kashe abdullah dan ubay babana don yayi abin da zai warware aqidar sa tunda ya zage ka ita warware addinin sa fi ma balaga anhu game da abin da ya so maka da gare shi fa in fa'ilan in ka kasance ka aikata ka fa murni bihi ka umarni ce ne in kashe shi fa ana ahmilu ilai rasa zan dago kansa zan saro kansa in ta baka ko wallahi na ranzai da Allah laqad alimat al-khazra khazra sun sani ma kana laha min rajulin duk kabilar khazra babu wani mutumin da abarra bi walidayhi ya fi da wa iyayensa biyu min sama da ni saboda haka ni ne zan kashe shi inni afza don ina tsoron an tamura bihi ghairi kada ka umarci wani wani na fahimci rahu in kashe shi Falata da da'a ne nafsi raina mai yiwa ba zai iya bar ni ba an zuri ila qatil abdullahi bin ubay raina ba zai iya bar ni in riga kallon wanda ya kashe babana abdullahi dan ubay yamshi fil nasi ka tafiya a tsakanin mutane fa abdul kar in zai in kashe shi fa aqtulu mu'mina bi kafir sai in kashe mu'mini don ya kashe babana da ya abin da yake kafar shi. kun fahimci wani wato don ya toshe gilli kar ya zo ya rike makashin babansa a zuciyar shi ya samu zunubin haka to a bar ya yi da kanshi ya ce kaga in na kashe makashinsa ba da kullum na san shiga wuta a kala da sa sai manzo Allah ce bal a'a na tarafa shi, muna tausaya masa ba ba shi a kashe shi ba ko ba za a kashe shi ba wa nusiru sohbatahu ko za mu kyautata abota da shi ma ya ma'ana mutum yana tare da mu da siratu ibn hisham dubi tafsir ibn kafir saboda haka yana da kyau wani ya ta albarkacin wani idan wani ya maka ba daidai ba sai ka duba to wane ne nasa kuna da mutunci kuka masu an gane yanzu in baban ya cutar da shi kan kuma yana yi wa annabi lafiya sai su wannan albarkacin yana fata an gane a ra'ayi ko eh, ko kai haka ne kana iya ga ga wani dattijo ya hauka da zagi da kaza ko ba haka ba in kana da ɗansa da kuke mutunci sai ga wannan zahida ina fata an gane don gashi nan annabi aka zaga amma sai ya ga mutuncin kan wanda ya zage shi annabi ya ce za mu tausaya masa za mu mutunta shi mu san yadda za mu zauna da shi a mutunci yasa baya cikin wa'azi ka zo ka riga kafartar da iyayen mutane ina fata an gane yawwa wannan shine ka'ida ta da'awa qara'ita sun ka gani ne wala an lillahi kauna dan Allah wa rasuli da manzon sa mithla hadhal hadhal hadhal wala kama wannan kaunar walam yaqif al-amr al bai tsaya ba ala hadha kan haka ba bal kana abdullahi li abdullahi alwalad salih ya kasance ga abdullahi din nan dan uba yana da dana kwarai ma walidihi tare da mahaifinsa almunafiq munafiqin mawqifun akhar suna da wata matsaya daban bari ku ji matsaya dan faqal rawa ikrima wa ghayruhu ikrima da wani sa surwaito annan nasa lalle mutane lamma kafalu lokacin da suka juyo rajina suna koma ilal madina zuwa madina wa kafa abdullahi bin abdullahi bin ubai ala badil madina abdullahi dan abdullahi dan ubai dan sallu sai tsaya a kofar shiga madina wa salla sai bauce zare ne takobin su an dada da yana wa ja'ala an-nasa yamurruna sai ya bar mutane ana ta wucewa فلما جاء ابو لوجن بابان sai yazo abdullahi bin ubay qala lahu ibnu sai dan sai ya ce masa wara'aka koma baya ba kace sai ka fitar da annabi ba daga madina don kai dan gari ne to annabi ne dan gari amma kai yanzu ba kai ba wannan gari na fitar da fa kala dai sai malaka me yasa me لك ما kai don kala قال wallahi la tajuzu la tajuzu min hauna ko la ta min hauna wallahi ba za ka wuce sanan ba yani la tamuru hatta ya azana da rasul sai manzo Allah ya baka yi sai annabi ya baka lasisi ya ce ka yarda ya yarda ka shigo garin nan kafin ka shigo don annabin ne da garin yanzu haka ya gaya mishi uban fa ya ga yaro da gaske ki ya zara sako da kana zuwa zan dille maka wuya wa kana ya kasance inna ma ya saqatan eh inna ma ya saqatan shi ko annabi ya kasance inna ma yasiru yana tafiya faqatan yana kora mutane ne ayin bulaguro in ana zawa gida shi annabi yana tafiya yana kora mutane ne shine a baya sallallahu alaihi wasallam in ku bulaguro yana tsaya baya don duk wanda ya kasa ya tsaya shi to kaga kowa ya za shiga gari annabi yana baya shi ko gashi nan ɗansa ya cire shi ba zai shiga gari ba sai abdullahi ibn ubay ibn salul a shaka ilaihi abdullahi ibn ubay ibnahu annabi yana isuwa farkaka ilai abdullahi bin ubay sai abdullahi bin ubay ya kai kara wajen annabi ibnahu karan dansa yace ya rasu rasulullah dana yanzu ga shi ya rage takobi ba zan shiga madina ba faqala sai manzo Allah ya ce, al-ibn sai ɗan ya ce wallahi ya rasulullah wallahi ya manzo Allah la yadkhula abazi shige ta ba la yadkhulu abazi shiga madina ba hatta ta azana lau sai in kai ka ba bashi izini kai ne da gari shine al-azal eh shirya ke dan eh, sai ka ba su izini ba a jina laurasar sai annabi ya ba su izini a wata ruwaya da annabi ba su izini sai ka har yanzu za ka shiga ba sai ka ce annabi shi ne al'azu mai ƙarfi kai kuma kai ne al'azu mara karfi magabtan shi shi da ya fala faƙala sai ce amma azina laka rasu amma tun da annabi ba ka izini fajus da wuce al'ana yanzu to bi tafsiri ibn kasir duk cikin khazraj ba mai ladabi wa mahaifinsa kamar wannan yaron amma tun da ya saba annabi kaga ya ce shi da shi don addini Da ana son fashi mu ya riga zantowa don addini haka za ka nan khadiba ya yi fashi hada shaba wannan matashin a mai tsoron Allah lillahi don Allah wa abghada aduwun layi ko ya fasatar da makiyan Allah wa in kana walido duk da mahaifinsa ne wa abdullahi ibn ya yayi wa annabi kiyayya ba nan ba wa habba habibul haqqi wa habba sai yana ya so habibul haqqi masoyi na gaskiya muhammad sallallahu alaihi wasallam hubban so jamma mai yawa jamma mai yawa wato yubun al mala hubban jamma wa kana sai kasance habbu. ya fi soyuwa ilaihi manzo Allah ya fi soyuwa gare shi shi wannan ɗan min walidi sama da mahaifinsa waladihi da kansa wa nafsihi da kansa wa nasi ajma'in da mutane gaba da insha Allah ta'ala sai mu tsaya anan karatu mu na gaba insha Allah sai mu tashi jamalu zahir kan hali na 25 abinda muka faɗa na daidai Allah sa mu yi tarayya alada kuskure ko kuma tuntuka shi Allah ya kai mana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk